أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بالتقوى فاتقوا الله حق التقوى واتقوا الله ما استطعتم وراقبوا الله في السر والنجوى واذكروه في الاخر واذكروه في أطراف الليل والنهار وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى عباد الله إن من الوصايا إن من الوصايا الحميدة الوصايا الوصية بالتمسك بأقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكروا قلوبكم بها ونوروا بصائركم بهديه القويم فإن الله تعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا ويقول جل وعلا وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وإن مما خرج من مشكاة النبوة من الأقوال النيرة والهدي المستقيم ما رواه إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري رحمهما الله من حديث عبيد الله بن عمر العمري عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل معلق قلبه في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه ورجل دعتهم امرأة ذات منصب وجمال دعتهم دعتهم امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسه إلى نفسها فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فانظروا يا رعاكم الله إلى هذا الهدي النبوي والإرشاد إلى الخصال إلى الخصال الذكية التي ترفع الأب وتقربه إلى مولاه وتبعده عن صفات الشياطين وتقربه إلى صفات الصالحين وتجعله نافعا لنفسه نافعا لخلق الله فهكذا جميع وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفرطوا فيها يا عباد الله وواصلوا وواصلوا تعليمها والتمسك بها فإنها فإن التمسك بها هو سبيل النجاة وسبيل الهداية وأذكر وأقول يقول الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بين الله مجد أوران الله جل وعلا يندي شن شن مجد أوران تا سنن مجد أوران تا غرغدن إيا ورمو مكيا يشي أبوي دا أسرري مؤمبتيشي a bayyane da a ɓoye a na sa'o'i na dare da rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ambaton Allah a dukkan halayensa a dukkan yanayin da ya sami kansa a ciki sannan daga cikin muhimman wasiyoyi da musulmi za mu rinƙa ma junanmu shine wasiya da riko da maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu koye su mu san su mai aiki da su mu haskaka mu wato tunatar da zukatanmu da maganganunsa sallallahu alaihi wasallam mu haskaka basiranmu shi ne idanun zukatanmu mu sanya su fi haske da shiryar da Allah matsaukacin sarki ya zo da ya bashi domin Allah ta'ala ya ce idan kuka bi shi za ku shirya kuma Allah ta'ala ya ce ku yi biyayya a gare shi domin domin a jikanku to daga cikin wasiyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma maganganunsa masu girma masu tsarki masu daraja shine abinda manyan malaman hadisin nan jagororin ilimin hadisi amintattun al'umma su su biyu suka ruwai suka haɗu riwayarsa wato al-bukhari da muslim daga hadisin Ubaidullahi ibn umar al-umari daga cikin jikokin sayyidina umar mazauna madina daga ɗan uwan mahaifiyarsa hubaib ibn abdurrahman daga kakansa hafs ibn asim ibn umar ibn al daga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya lizimce shi shekara hudu ba iyali ba shi da gida ba shi da sana'a illa zama gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiyaye maganganunsa sahabi abu huraira radiyallahu anhu wa arda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane uku Allah zai sanya su a cikin inuwarsa a ranar da babu inuwa sai inuwarsa shugaba adali da saurayi da ya taso a cikin bautar Allah da mutumin da zuciyarsa take rataye da masallatai da mutum biyu da suka so juna saboda Allah suka haɗu akan soyayya saboda Allah kuma har suka rabu a kan haka da mutumin da mace mai asali da kyau ta kira shi zuwa ga kanta ya ce ina tsoron Allah da mutumin da ya yi sadaka ya ɓoye sadakar hatta hannun hagunsa bai san abin da hannun dama yake bayarwa sadaka ba da kuma mutumin da ya zauna shi shi kadai ya tuna Allah sai idanunsa suka kwarara da hawaye wannan hadisi ne mai girma da malamai suka tsawaita magana a kansa saboda abin da ya kunsa na kyawawan sifofi da suka hada haƙƙi tsakanin bawa da mahalicinsa da haƙƙi tsakanin bawa da halitta kuma suka hada ayyukan zuciya da harshe da gaɓoɓi wanda bawa yake tsakaninsa da Allah aikin zuciya da bawa yake tsakaninsa da Allah a wannan hadisin shine wato ya tuna da Allah shi shi kadai idanunsa su kwarara da hawaye da kuma har ambaton Allah aikin kuma da yake da harshe ya hada ambaton Allah abinda kuma yake yi da gabobi ya hada wato zama a cikin masallaci domin ibada da kuma saurayi da ya tashi akan ibadar Allah amma ayyukan da suke tsakanin bawa da halitta wannan ya hada na zuciya shine so don Allah ya hada na baki na harshe ya haɗa na harshe shine ya hada na harshe da na aiki wanda yake shine bayar da sadaka saboda Allah na harshe kuma yayin da aka neme shi da aikata alfasha ya yi furuci da cewa shi yana tsoron Allah waɗannan abubuwa ne da suke wa mutum lamunin shiga cikin inuwar Allah inuwar da ake nufi ita ce inuwar al'arshi babu wata inuwa in aka yi tashin alkiyama sai wannan inuwa duk wanda ya shiga wannan inuwar ya shiga cikin aminci da kariya da tsari da kulawa ta Allah wanda kudi ya samu wannan a ranar alkiyama to rayuwarsa ta har abada bayan hisabi yana cikin rahamar Allah yana cikin aljanna Allah karka raba Allah hana mana rahamarka na farkon su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata shine shugaba adali abinda ake nufi shugaban al'umma da kuma duk wanda ya jibinci wani al'amari na al'umma ko dukkan wani wanda ya jibinci wata amana da aka danka a ƙarƙashinsa don haka wannan ke ɓanta da namiji ba kawai duk da shugabanci na al'umma baki ɗaya ya keɓanta da namiji amma wanda ake jibinta masa amana ya tsaya a kanta kuma ya yi adalci a kai bai keɓanta da namiji ba domin mace ma an jibinta mata alamar kulawa da gidanta don haka idan ta yi adalci a kan 'ya'yanta da kulawa da gidan mijinta da dukiyarsa da kan kanta ta shiga cikin wannan haka zalika mutumin duk da Allah ya bashi wata amana yake rike da ita ta al'umma an fara ambatansa saboda amfaninsa mai gamewa ne domin shugaba da duk wanda ya jibinci wani al'amari na al'umma idan ya yi adalci amfanin zai gane al'umma baki daya wannan ya nuna mana muhimmancin shugabanci na gari a cikin rayuwar musulmi da kuma cikin dukkan masu neman shugabanci 'yan siyasa dama ce allah maɗaukacin sarki ya ba ku da ku samu halin da za ku shiga cikin inuwar al'arshi ranar da babu wata inuwa in ba in ba wannan inuwar ba kada ku rinka hararan sanyin wannan ku manta da zafin da raɗaɗinta raɗaɗin shine idan baka yi adalci ba za ta wannan mukamin da ka samu zai zamanto maka kunyata da nadama ranar alkiyama saboda haka dama ce ga 'yan siyasa me ake nema daga gare ku adalci menene adalcin nan ajiye haƙƙi inda Allah ya ce a ajiye haƙƙi irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci al'umma irin yadda kula rashi duna a bayansu suka jagoranci al'umma suka ajiye kowane abu a makaminsa ba su ɗauki mulki domin su zamanto sun fi kowa dukiya ko sun fi kowa tara abin duniya ba sun ɗauki mulki dama ce na wato su samu rabo a wajen Allah ta hanyar kyautata ma al'umma wajen tsayar da adalci a tsakaninsu kuma wannan ya nuna mana muhimmancin shari'a a cikin tsarin zaman al'umma domin adalci shine aiwatar da abin da shari'a ta ce tutiyar waɗanda suke ganin cewa sun ci gaba a duniya yanzu ƙasashen da mutane idan tsangwama ta same su a ƙasarsu suke hankolan tafiya wajen ba wani abu ne ya ba su abin da suka samu na zaman lafiya da wadatar arziki ba illa tsayar da shari'a to kun ga ya nuna mana muhimmancin adalci kuma babu abin da ya sanya rayuwar al'umma mu ta taɓarɓare illa rashin adalci wajen masu mulki da abinda 'yan siyasa suka mayar da mulki cewa tara abin duniya ne da shuka barna a bayan ƙasa maimakon tsayar da adalci na biyu shine saurayi da ya tashi a cikin ibadar Allah domin halin samartaka lokacin da san rai yake galaba ne hawa yake galaba da bibiyan sha'awa yake galaba akan saurayi to yayin da ya rinjayar da ibadar Allah ya nuna ya rinjayar da taqwa akan hawa wanda ku di ya rinjayar da taqwa akan akan bin sarransa to wannan shine zai shiga cikin aljanna wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa wanda duk ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa kuma ya hana rai daga abin da take so to aljanna ita ce makomarsa dan haka wannan nasiha ce ga duk wanda yake cikin wannan marhala wadda ba za mu gushe gaban Allah ba sai Allah ya tambaye mu kowa sai Allah ya tambaye shi lokacin samartakarsa a me ya a me wato ya karar da ita don haka saurayi wanda yake cikin wannan marhala ya dage akan ibadar Allah wanda kuma ya wuce ma wannan marhala ya yawaita istighfari akan abin da ya wuce gare shi yake ba abin da ya yi sake yayin da yake cikin wannan marhala ta samartaka kada ya rudu da abinda waɗansu wanda basira su ta toshe sukan ce sai sun yi ƙara'in abinda ba basi ba na barikanci yayin da suke samari yayin da tsufa ya zo musu wal iyadu billah domin mutum yana mutuwa akan abin da yake rayuwa a kai ne wanda ya ɗauki mummunan hanya a ƙarshen rayuwarsa mutuwa ta zo masa wal iyadu billahi za a tashi akan za a tashe shi akan wannan mummunan aiki na uku shine mutumin da zuci wannan bai keɓanta da saurayi namiji ba hatta budurwa mace ita ma wannan tana daga cikin waɗanda idan ta tashi a kan ibadar Allah Allah zai sa ta cikin inuwarsa na uku shine mutumin da zuciyarsa take rataye a cikin masallaci ma'ana zuciyarsa kullum in ya fito tunaninsa ya koma cikin ɗakin Allah saboda alherai da ke cikin ɗakin Allah da yawan saukan mala'iku a ciki wanda yake kullum zuciyarsa tana ciki tana rataye da masallaci to wannan Allah zai sa shi cikin kariyarsa a nan duniya wanda wannan kariyar ita ce take misaltuwa a cikin sanya shi a cikin inuwarsa da kulawarsa ranar tashin alkiyama wannan hukuncin ya keɓanta da namiji domin ita mace zamanta a gida da ibadarta a gida ya fi bisa ibadarsa a masallaci Allahumma illa matar da take ba ta da haƙoƙi a kanta na gida ba ta da yara da take kulawa da su ba ta da miji da take kulawa da shi ba ta da wani nauyi da take kulawa da shi a cikin gida to ita idan ita ma ta zamanto zuciyar ta take da zuwa masallaci wannan alherin zai sanya ta ciki wadda ku take da abin da ya hana ta zuwa masallacin shine tsayawa da waɗancan haƙoƙi to Allah zai bata abin da yake ba ma masu wannan ibada saboda abin da ya hana ta yin wannan shine wani haƙƙi daga cikin haƙoƙin Allah na hudu su ne mutane biyu da suka yi soyayya don Allah ko maza ne ko mata ne domin wannan bai keɓanta da maza ba duk da an ce maza biyu da suka yi soyayya don Allah babu a akan wannan hatta mata da suka yi soyayya dan Allah sun shiga cikin wannan soyayya dan Allah da kiyayya dan Allah suna daga cikin abin da fi komai aminci a cikin igiyoyi masu ƙarfi na addinin musulunci alama ce ta imani wato mai ƙarfi da take raba mutum da munafunci ya zamanto zuciyar mutum gare-gare garai take yana so ne don Allah ba don maslaha ba ba don neman wani abin duniya ba ba don riya ba don a ce ina tare da wani ina tare da wani ko don ka kasance ka nuna mutum soyayya don kana neman wani abu da yake hannunsa na abin duniya ko ɗaukakar duniya ko biyan bukata kamar yadda muke gani a cikin yawa-yawan alaƙoƙin mutane musamman alaƙoƙi na siyasa wanda har tutiya suke yi suna cewa siyasa ba ta da masoyi na dindindin ba ta da makiyi na dindindin haduwa ce ko rabuwa bisa maslaha wannan ya warware wato ya warware kulli daga cikin kulle-kullen da imani ya kulla soyayya a yi ta don Allah kuma ta tike har rabuwa ta zo shine mutuwa mutuwa ta same ku ya zamanto ita ce kadai za ta raba ku ba wani abin duniya ko wata maslaha ba na biyar shine mutumin da mace ta kira shi ma'abuciyar asali da kyau wanda da wuya kaga irin wannan sifofi sun haɗu tare da mace ko kaga mace kyakkyawa amma ba ta da asali ko kuma kaga mace mai asali amma ba ta da kyau waɗannan sifofi suka haɗu tare da ita kuma maimakon wanda wannan sifofi shine maza suke kokarin samu a cikin mace to shi ba tare da wani kokari ba ita matar ta kira shi zuwa ga kanta ma'ana domin ya aikata alfahasha da ita sai ya ce ina tsoron Allah ya gaya mata haka da baki domin ya zamanto wa'azi a gare ta ita ma ta kau ta wa'azu ko kuma ya gaya ma zuciyarsa haka a cikin ransa ya ce ina tsoron Allah bai aikata alfashar ba to wannan wato ya ji tsoron zarewar imaninsa yayin da ya zo gab da abin da zai zare mata imani shine yayin da ya aikata alfasha ya fifita imani akan jin daɗin ransa to wannan ma yana cikin inuwar al'arshi ya yi riko da tafarkin annabi yusuf alaihi salatu wassalam wannan hukuncin bai keɓanta da namiji ba hatta mace da mutum wanda yake mai matsayi da mulki da kuma kyan halitta ya neme ta a kan kanta domin ya aikata alfasha da ita ta ce tana tsoron Allah kamar kisar wannan yarinyar da ɗan ya neme ta a lokaci ta je wajen ɗan uwanta tana neman taimako a shekarar fari da rashin abinci ya ce ba zai ba ta ba har sai ta ba da kanta gare shi sai da ya tsuguna a gabanta ta ce masa wane ka ji tsoron Allah kada ka buɗe hatimi ba da haƙƙinsa ba ya tashi kaga da ita da shi duk sun zamanto ƙarƙashin wannan inuwar domin ita ita ce ta kai kanta saboda bukata aka neme ta sai ta aikata alfasha amma ta ce tana jin tsoron Allah sannan na shida mutumin da ya yi sadaka ya ɓoye ta hatta hannun damansa bai san abin da hannun hagunsa hatta hannun hagunsa bai san abin da hannun damansa yake bayarwa sadaka ba wannan ita ce sadaqatu sir sadakar da ake ɓoye ta wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tutfi'u ghadabar rabb tana bice wato kushin Allah tana ɗaukewar fushin Allah yayin da tsanani ya yi tsanani to mutum ya yi sadaka a ɓoye ya isa matuka wajen ɓoye ta wannan yana ɗaukewar fushin Allah wanda duk wani tsanani da ka gani daga fushin Allah yake sawa'un wanda yake samun mutum shi shi kaɗai ko wanda yake samun al'umma hanyoyin da Allah daga cikin hanyoyin da Allah yake ɗauke wannan fushi na Allah jalla wa'ala shine sadaka da ake ɓoye ta ita sadaka idan aka bayyana ta madalla da ita kyakkyawan abu ne amma idan aka ɓoye ta aka ba mu waɗanda suke mabukata to wannan shi ya fi alkhairi kuma Allah yana yafa zunubai da wannan abu ja'far al-baqir muhammad ibn ali ibn al-husayn abidin ɗaya daga cikin jagororin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya rasu talakawan madina suka zo suna kuka suka ga abincin da ake zuwa ana ajiye musu an daina zuwa ana ajiye musu a kofar gidajensu sai da aka zo yi masa wanka aka ga gadon bayansa ya yi kanta saboda ɗaukan abinci da yake yi duk daren duniya yana kaiwa gidan mabukatan madina ba a san waye ke ba kawo musu ba har sai da tukuna ya rasu sannan suka gane su ma mutanen gidansa ba su san abin da yake yi ba na kusa da shi ba su san yana wannan aiki ba har sai da tukuna suka zo ana yi masa wankan gawa suka ga abin da ke gadon bayansa na kanta saboda ɗaukan kaya da yake yi yana kaiwa sadaka fi sabilillah wannan shine isa shine gaskiyar shine ainihin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace was sadaqatu burhan sadaka hujja ce akan cewa mutum imaninsa da gaske yake yi tsakaninsa da Allah domin in ba wanda ya san cewar zai je ga Allah ba kuma Allah zai masa hisabi Allah zai masa sakayya ba wanda zai ɗauki wannan abin ya zamanto sirri ne tsakaninsa da Allah kadai babu wani komai kusancinsa da shi da ya san yana yin wannan saboda haka wannan ya nuna mana muhimmancin ɓoye sadaka da kuma cewar ladabin ba da sadaka mutum ya bayar da ita da hannun dama kamar yadda ya zo a wannan hadisin sadaka hanya ce ta samun yayewar bala'i da samun waraka daga rashin lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dawo marbakun bi sadaka ku sanya ma 'yan uwanku nema ma 'yan uwanku wato maganin rashin lafiyarsu ta hanyar sadaka lokacin tsananin wannan annoba akwai bayin Allah da suka isa matuƙa wajen aikata wannan al'amari na yin sadaka a ɓoye suka bayar suka turo da kayan sadaka da babu wanda ya sani sai wanda suka wakilta shi akan yayi wannan to wannan shine ɗaya daga cikin abubuwan da yake kai mutum zuwa inuwar al'arshi wannan ma bai keɓanta da maza ba mata ma sun shiga ciki bai keɓanta da manya ba yara ma sun shiga ciki wanda duk Allah ya fi kowace masa kuma abu ne wanda yake bai keɓanta da babbar dukiya ba komai ƙanƙantarta? annab sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku laina kada ku raina aikin alkhairi ko da kai sadaka da rabin dabino ne ko da rabin dabino ne dabino guda ɗaya da zaka ci ka raba biyu ka ba mu ɗan uwanka ɗayan sadaka kada ka raina aikin alkhairi baka san wanne ne zai dace da saukar gafara Allah a gare ka ba sannan na ƙarshe mutumin shine alaka tsakanin bawa da Allah da aikin zuci shine wanda ya tuna Allah shi shi kadai babu kowa idanunsa suka kwarara da hawaye domin wannan ya nuna gaskiyar imaninsa da ƙarfin saninsa da Allah da kuma gaskiyar soyayyarsa ga Allah da gaskatawarsa da sha'anin Allah kuma tasirin ambaton Allah ne ga zuciyar mai imani kamar yadda Allah ta'ala ya ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum mu'minai sune waɗanda idan aka ambaci ayoyin Allah sai zukatansu su raurawa wanda wannan raurawar zukatan ita take kawo wato idanu ya kwarara da hawaye kuma yawan ambaton Allah shi ne ke sanya taushin zuciya da karayarta yadda za ta karkata ya zuwa ga bayyana tsoron Allah ta hanyar wato kwararar hawaye saboda tsoron Allah duk idan da hawayensa ya kwarara saboda tsoron Allah ba zai shiga wuta ba duk idan da ya kwana bai yi bacci ba saboda kariya ga bayan Allah ya hana kansa bacci yana sintiri don ya kare al'umma ya kare dukiyoyinsu da rayukansu shi ma wannan idan ba zai shiga wuta ba waɗannan guda bakwai da aka ambata ba su ne kaɗai ba hadisai sun zo da waɗansu daga ciki akwai wanda ya tafi yaƙi domin ɗaukaka addinin Allah da wanda ya taimake shi da wanda ya sauke wanda ya yafe bashi ga wanda yake bin ga wanda yake bi bashi ko ya rage masa bashi ko ya taimaka ma wanda ake bi bashi ko wanda aka tsaura masa aka dora masa nauyin ya fanshi kansa ya taimaka masa shine al-mukatab kamar yanzu wanda ake inda wannan basifa da bala'i ta zo ta garkuwa da mutane wanda ya taimaka domin a kwato wani shi ma wannan yana cikin inuwar al'arshi waɗannan waɗanda suke garkuwa da mutane muna roƙon Allah albarkacin wannan sa'a da Allah yake amsa addu'a lokacin da muke tsakanin kiran sallah da sallama daga sallar juma'a kan Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen wannan annoba da masifa waɗanda suke waɗannan ayyuka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye su ɗaya bayan ɗaya ga baki ɗaya ya ruguza ƙarfinsu ya watsa aniyarsu ya dakusar da su ya bayar da nasara a ya bayar da nasara a kansu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana gaman katar da ruƙo da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayyana da kuma a ɓoye. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم عداءك عداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا اللهم اجعلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم اجعلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم اجعلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم تقبلنا في الصالحين عندك يا أرحم الراحمين اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن إن الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون